makafanin ba fara da muhimman kanin labaran farko za ku ji cewa dai an girke yan daba a fadar sarki ko me dalilin haka masu ran mu za mu so ku biyo mu a hankali domin jin cikakkun rahotannin kana a gefe guda ɗaya ko masu mu za mu kawo muku rahoton cewa majalisar dattawa dai ta tabbatarwa da shugaban ƙasa a shiwaju bola Ahmad, tinubu kan cewa haƙurin talakawa fa ya fara ƙarewa saboda kunci da kuma wasu matsin rayuwa wanda ake ciki a nan gida najeriya masu sauran mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakkun rahotannin amma kafin nan za mu so ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauran mu ga cikakkun rahotannin kamar yadda muka labirta muku tun farko da farko dai ba mu fara da cewa an girke 'yan daba a fa da sarki wannan tarano da muka samu rahoton cewa mazauna garin da ke a jihar kanan dabo sun bayyana damuwarsu kan kawo 'yan daba da makamai da aka yi a zuwa fadar masarautar a wata wasiƙa da aka aika kwamishinan 'yan sanda an bayyana cewa an girke 'yan daban ne a fadar sarkin tun lokacin da aka tsige wannan sarki da kuma wasu abubuwan da suka faru a gurin ka ta bayyana cewa har yanzu ba a san dalilin girke matasan da makamai ba amma kan na ƙoƙarin zama barazanar tsaro da ta rayuka da kuma kadarori a kazalika wani bangare na wasiƙar koken da aka aika wa rundunar 'yan sanda kano na cewa tun a ranar lahadi bakwai ga watan yuni aka samu kutsen 'yan daba da makamai a garin rano ana tsammani wasu ne da ba a san ko suwaye suka ɗauki makamai ba kuma kazalika suka ɗauki nauyinsu kamar yadda wasiƙa ta bayyana mazauna masarautar Rano mutane ne masu san zaman lafiya a cikin shekarun nan masarautar Rano ta fuskanci zaman lafiya mai ɗorewa kuma jami'an tsaro za su iya tabbatar da hakan wannan rikicin masarautun na kwanan nan a jihar Kano ya kawo tashin hankali da rashin nutsuwa ga masarautar Rano don haka sun yi kira akan cewa suna buƙata aka musu a garin gaggawa saboda ba ba so su ma matasan gurin su dauki doka a hannun su wannan kenan amma kuma babbanin tarayya Abuja kuma majalisar dattawa ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta magance matsalar yunwa da ake fama da ita a ƙasar nan sakamakon ƙarancin abinci a cewa majalisar dattawan ya zama wajibi gwamnatin shugaban Kasa, a shiwaji bola ahmad tinubu ta ɗauki matakan yaƙi da matsalar ƙarancin abinci da ake fama da ita a ƙasar nan sanatocin sun yi gargaɗin cewa sakamakon yunwa da talauci a ƙasa haƙurin jama'a ya fara ƙarewa wanda ka iya kai ga tashin tashin tashina kamar yadda gidan jaridan nan ta banganta ka wannan rahoton majalisar dattawan ta yi nuni da cewa a cikin 'yan watannin nan an samu hawa farashin kayan masarufi lamarin da ya fadda taɓarɓarewar yanayin rayuwa a galibin 'yan najeriya a wani matakin gaggawa na magance matsalar matsalar abinci majalisar dattawa ta bayyana cewa gwamnatin tarayya ta tura tiroli sittin na takin zamani akan kowace jiha haka zalika matsayar majalisar dattawa dattawan jiya ta biyo bayan wani ƙuduri mai taken buƙatar gaggawa ta magance matsalar ƙarancin abinci a Najeriya wanda sanatoci suke ci akan abubuwan sai da kuma a halin yanzu masu mu har yanzu dai ana nan ana ta ci gaba da ta taɓarza ganin cewa an kawo agaji da kuma taimako na gaggawa a ƙasa Najeriya. Masu mu a nan muka kawo muku ƙarshen wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. makafin nan damu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugabar ku wannan tasha ta mai albarka na farko kana kuma ku